kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mutu yanar gizo a BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau za mu yi magana ne akan tsayawa takarar matasa a siyasar Najeriya. suka karbi shugabanci a matakai daban-daban na shugabancin najeriya zai magance matsalolin da kasar ke fama da su <laughs> To Zara, ai sai an gwada akan san na kwarai. Gaskiya ne, a don haka ne wakiliyar sashen Hausa Abuja ta tattauna da matasa da dattawa a teburin tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. teburin tattaunawar mu a Abuja karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakin da ta gayyato mana. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na yau da gobe. A yau ina tare da Imrana Wadanas wanda aka fi sani da shugaban rundunar talakawa sai kallabi tsakanin rawuna hajiya Amina Wamba. Sai kuma matashi Aminu Shehu. Maudu'inmu na yau zai taɓo batun tsayawa takara na matasa amma a zaɓuka a Najeriya musamman ma a yanzu da aka riga aka yi doka da ta ba su dama na tsayawa a dukkan matakai har da kujerar shugaban ƙasa. Wai matasan Najeriya sun shirya kuwa tsofaffi za su bar matasan su karɓi ragamar mulki kuwa matasan suna da kuɗi domin an ce duk siyasa fa sai an haɗa da kuɗi. To yaya za mu taimaka wa matasa su fahimci muhimmancin siyasa tun suna ƙanana. Wa'annan su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsa su sannan mu warware zare da abawa a wannan zaure. Bari fara da Imrana Wadanas. Abin da yasa zan fara da kai. Ga ka ba dai za a ce maka tsoho ba. Hmm. Kai ga ka kuma ba za a ce a'a matashi ne cancan ba. Eh, ba yaro ba hmm. ka taba tsayawa takarar nan to ya kake kallon wannan dama da aka baku yanzu to mun yi ma Allah subhanahu wataala godiya da har kai tunanin a bada wannan damai amma kuma damar mu bata amfane mu da komi ba dalilin rashin amfanin mu ai ka'idoji da aka gindanya har yanzu cikin mu wani matashi zai iya da su na farko bayan an sa hannu a dokar ma akwai ka'idoji akwai ka'idoji ai inda ka'ida take kamata a ce magana kuɗi a Najeriya ko a siyasar Najeriya babu amma tun inda za ki gane cewa akwai magana kuɗi ana iya ce miki za ka sai fam naira dubu ɗari biyu da hamsin naira dubu ɗari biyar naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar naira miliyan biyar naira miliyan goma naira miliyan goma sha biyar in har aka sa maka kuɗin fom da waɗannan kuɗin tun daga nan an rusa ka da magana kuɗi dole sai ka je kayi roƙo ko kayi tanaji ko kuma ɗan abin da kake da shi ka ɗauko ka fara sayan fom a ciki in ka tashi sayan fom na ba ka kaɗai za ka ba dole yan uwa da abokan arziki da masoya sadaka ka karanci a mota biyar ko goma motocin nan za a sa musu abinci man da ke cikin motar nan za a ba su abinci to ta ina ake tunanin cewa za ka yin takara sannan su kuma iyayenmu da shi kan shi mai girma shugaban kasa da ya yi mana wannan alfarmai ai in ka kalli da yawa da yawan su duk mukamin da ke najeriya ba wanda mai girma jarabar shugaban ah, buhari bai rike ba tun yana da shekaru yan ƙanana yana da shekara nawa ya shugaban kasa na soja ya yi kwamishina ya yi minista ya yi eh, wane ne ya yi wane ne ya yi wane ne har yau ya zo inda yake ki kalli dan masanin Kano dan masanin Kano yana da nawaye minista a kasar nan shekaru 28 ki kalli janar Yakubu Gawan janar Yakubu Gawan yana da shekara ya shugaban kasa a kasar nan ki kalli Shehu Shagari duk in na fara lissafa miki sai in lissafa miki da kyau a lokacin nan abinda su kakanninmu suka yi duk wanda suka ga alamar cewa mai kokari ne sai a yi kokari a taimake shi a tuntuɗa shi a bashi kowace irin gudunmawa ya zama abin da zai zama ai yana ɗaya daga cikin inda siyasar shehu musa yar addu'a ta yi zara kenan duk inda ya jiyo mutum mai kokari kokari yake ya taimake shi ya tallafa mashi ya bashi gudunmawa to amma yanzu wani ɗan siyasa ne ba ka da alaka ta kusa ko ta nesa ba ka da dangin uwa ko ta uba zai iya taimakon ka domin ka zama abin da kake so ka zama sai ma dai wasu kokarin da suke yi kullum ya za a kawo 'ya'yansu ya za a kawo kannansu ya za a kawo kannan matansu ai inda aka gurgurta abin kenan to bare zo wajen hajiya amina domin ai tana ɗaya daga cikin mata da zan ce sun jajirce dattawa ne sun yi gwagwarmaya harkar siyasa ya kalubalance ku yanzu ku tsofaffin nan shin za ku iya ban mu matasan nan su rike ragamar mulki alhamdulillah da wannan tambaya da kai mini giwan mata <coughs> an ce yaro ka kiyaye matan tsoho da ma muka baki <laughs> na biyunsa dokan ta yi kyau ai da ba taba yi ba buhari ya yi kokari a wannan amma ba dokan ba za ba su dama su gwada shine kuma wani magana na ukunsa abin mamaki ne mutumin da ya minista shekara arba'in da ya wuce har yau yana sake yin minista yana da ya'ya sun graduating suna da master's degree suna da suna na azube ba wanda aka bashi wannan mukamin shin kan a kujerar nan da ba su a ba matasan su taba batun kuɗi kamar da shi ah, imrana ya faɗa a duk duniya ma siyasa ba ta yi wasu da kuɗi ba ba matasan dama su samu aikin yi ba balle su samu kudin yin siyasa ba ba matasa dogare da za su dogara su samu su yi siyasa ba kamar da ya faɗa sai da kana da uban ɗaki uban ɗakin nan kuwa in ya sa ka matasa zai bukaci duk kuɗin da ka samu a basu ko da hanya mai kyau ko hanyar da ba kyau kuma matasa su ne dogarinmu matasa mu mata su ne kamar sojojinmu ga wani yunkurin da suka yi ai ai gwamnati ta ji shi a jikinta ba don ubangiji allah ya kawo ikonsa zanga eh, abin ya kwanta ba sun kira sas ne akwai abubuwa da yawan da yake dami matasa ya dami iyayensu ne shi yasa suka tashi kuma ni ba zan yi fata a sa su sake matasan sun sake tashiwa to muna da damuwa kasar nan a Najeriya saboda haka baba Buhari ya duba ya yi kokari ba matasan nan da suka gama makaranta suna yawo guri su suma su taba me matashi wanda ya shekara arba'in zuwa gaba kamar da ya kirga shugabanni na baya ba wanda ma shekara arba'in domin ka wuce arba'in ba ka cikin matasa a ba su damar mana su gwada mu gani to aka shi ya ba su dama tun da ya doka har ya rataba hannu ah, ya rataba hannu ne amma bai implementin ba ba su implementin ba daga sama har kasa ba gononin ba ba minisocin ba ba su karan kansu waɗanda suke rike da ragaman mulki ba kina goyon bayan imra kenan ina ba matasa goyon baya saboda mai su ne masu karfi su ne masu ilimin zamani to ba zan zo kan matashi daya aminu shehu ka taba cewa kana so ka tsaya takara ga ka matashi duk waɗannan bayanai da aka yi ya kaji gaskiya ba karamin daɗi na ji ba saboda ba wa matasa dama su fito su siyasa a wannan zamani da muke ciki ta ce mafita saboda za ku ga duk misali kasashen da suke ci gaba yanzu a duniya kamar irin kasa ta north korea za ga shugaban ta matashi ne wanda yana aiki tukuru yana musu aiki na gyara in ka ɗauki south africa kasa ɗaya na daga cikin kasar da take yin tattalin arzikin take kan kasa tana da security tana zaman lafiya kai ka shiga parliament da zaki ga matasa da yawa a ciki zaki ga matasa a cikin appointment su to ba matasa dama abu ne da ya kamata mu ma kasar mu ci 'yan siyasan mu kamar irin sanatoci da gwamnoni ka ɗau yaro a unguwa yi surveying wanda kasan yana jajircewa yana da shishin kasa yana da san kasa ka ɗauke shi ka zama yaron ka bunka kai financing ɗinsa ya fito ya takara kai gadin su ya ci abin da muke bukata su yi mana kenan tunda da wato kai kana goyon bayan a samu ubangida a siyasa kenan in dai har aka samu wani wanda ya taimaka maka yanzu ya zaɓe ka ya kashe kuɗinsa ba ka ganin kamar zai rika juya ka sai yadda ya ga dama ba zai ba lalle ba hakan ta faru ko ya juya ni in ya tabbata dama ai ba za ka dauko wanda za ka san ba shi da kishin kasa ba shi da san al'umma za ka dauko wanda yake da kishin kasa yake da san al'umma yake da san a kawo canji shi za ka dauko a matsayin da za ka yi za ka bashi kuɗi ka tallansa ya ci ya zama wani kai ma za ka ba shawarwari da kai da mutanen ka manya da ke dai a irin abubuwan da ya kamata ya ya tabbatar da gyara ba wai za ka dauko wanda ka san ko dama shi ma dan kashe mu na baban wanda dama ba kishin kasa yake ba san al'umma yake ba za ka ɗauko mutumin da yake kishin kasa yake kishin al'umma ka ɗauko shi kai tare da kai finance ɗin shi kuma kai mai gyara wannan shine abin da muke bukata ga su dattawan mu dan yanzu gaskiya mun bunkasa 2023 insha Allah kuma za mu ci gaba da mobilizing youth mu ci gaba da mu wayar da kansu akan su fito su takara kar su ji tsoro su fito Allah zai mana magana. To kai kana ganin a yanzu tsofaffin ko dattawan sun shirya baku wannan dama na ku tsaya takarar nan in dai suka rike kuɗin ba su baku ba. Ai ko ba su shirya ba mu mun shirya a shirya miki. Ya za ku yi kwatan kuɗin za ku yi? Ba kwata rayuwa za mu fito da karfin mu da kwakwatan mu duk wani matashi da ke sani yanzu a kai na gaya miki akwai wata kungiya da muke da ita ta wi a komi. Kungiyar nan muna da sama da matasa miliyan uku a anoran Najeriya wanda duk kowanne sun fito da kamsa kwarkwasa su dubu ashirin da uku za su kawo canji da kansu za su fito su tsaye da ɗan uwansu ko su tsaye da wani nasu na unguwa wanda suka san matashi ne mai kishin al'umma mai son ci gaban kasa ya fito ya takara dan da muna so ya zama na ma gaba ɗaya members din mu ko gaji zan zo muka ga mutane wanda daga shekara 30 zuwa 25 insha Allah Imrana ka ji abin da Aminu ya ce da kuma abin da Hajiya Amina ta faɗi. Kenan bisa wa'annan bayanan hmm. ta tabbata cewa lallai dole ne fa sai an yi siyasar Ubangida. Me za ka ce a game da wannan? A'a ah, ai ita siyasa ubangida ai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma babu inda ta kai mu babban matsalar ta mu ce ta mu matasa da muka sa mu kanmu tsoro kuma muka sa mu kanmu kwadai da kuma lalaci na mu tashi mu yin siyasa eh, sana'a kowace iri ai ta bahaushe da yake cewa ba maraya sai rago sanda duk kawaye gari yanzu duk wanda aka ce miki yayi karatun da ya kai yayi karatun NCE ko yana da digiri a hannun shi in kika ce ya je primary school ko secondary school na wanda ba na gwamnati ba ko na gwamnati ko yawa shi ya fi so ya je na gwamnati inda yana ganin ai gwamnati yake ma aiki yana ganin in ya je na wani gane yake kamar wani yake muhala sannan a arewacin najeriya duk wanda ya kai munzulin yana da diploma ko yana da digiri in kika bashi mota kika ce ya je ya aiki da mota a matsayin direba shi gane ki an kaskanta shi an tozarta shi kuma in ka kalla in motar nan ma ba tashi ba ce an bashi ita akan zai kawo naira dubu biyar in kika kalla daga kaduna zuwa nan karanci mutum za a ɗaya shi akan naira dubu ɗaya ɗai ka ɗauki dubu biyar mutum um, shida an baka naira dubu shida union sun ɗauki dubu ɗaya ka ɗauki naira dubu uku ka sa mai ka tafi da dubu biyu ka ƙara yowa ka ƙara dawowa da dubu biyu to in ka dawo sanda duk kai wannan sawo kuɗin kana da kusan naira dubu goma sha takwas ko naira dubu ashirin in ka cire kuɗin man da ka sha misali ka kaddara ka sha mai na naira dubu goma ka ɗauki naira dubu biyar ka ajiye ma mota ka riƙe naira dubu biyar sai ka gaya mani sai ka kai mataki na goma za ka waka samun naira dubu biyar a rana a albashi a albashi amma da yawa matasan ba su lissafin haka kawai kallo suke yi ai sana'a kaza kaskanci ce kowace irin sana'a ce ka je kai sana'a in tela ne ka je kai tela da yawa za ki ga wani tela ne amma daga inda aka kada kujen siyasa sai ya rike shagon tela shi je kawo dan siyasa ya koma ne ma dan siyasa na eh, farauta na karnukan sarauta farauta sai an wayi gari cewa in kuma wani aiki kake ko duku ne kowace irin sana'a sai ka je karfe in aka rike sana'a aka je aka yi siyasa in an gama siyasa ka zo ka buɗe kolin sana'a ka ci gaba da sana'ar ka duk inda ka wayi gari cewa yau in muka wayi gari muka ce mun yadda za mu hiddo matashi kila ne aikin gwamnati nake sai in waye gari in ce a cikin albashi na naira dubu arba'in da biyar duk wata na yi alkawarin zan ba da gudunmuwar naira dubu biyar wancan tela ne ya ce kullum zai ba da naira ɗari biyar ko duk wata zai bada ɗari biyar. Ku haɗa ƙarfi da ƙarfi ku haɗa kuɗi da kanku. Da kan amma da yawan mu in kin inda kika tasa mu tara matasa ɗari za ki iske tamanin ko tamanin da biyar ba su da aiki. saboda haka ba su da hanyar samun ba su da hanyar samun kuɗi kullun jira muke yau in aiki na jira kake wai sai kai kana takama ka gama karatu so kake a samu aiki a baka aiki sannan kai aiki wani ma wai ya fito neman aikin ma ba zai iya ba inda mutanen kudu suka sha bamban da mu kenan zaki iske bai rube ko in yamar yana ta yawo har alamin takalmin shi ya cinye saboda neman aiki can an rubuta ana neman mai aiki can komin kaskancin aiki sai yayi amma an waye gari mu mutanen mu na arewa bamu shirya yin haka ba shi yasa yake ganin cewa inda mutane za su yarda da irin shawar da muke ba matasa mu zo mu haɗa kanmu mu yarda mu amince za mu taimaka ma kanmu za mu taimaka ma juna to lokacin da za mu hutar da iyayenmu akan maganar siyasa yayi maganan mu ce muna da bukatar su bamu kuɗi bamu da bukatar kuɗin su kawai addu'a da fatan alheri muke so su mana to amma yanzu zaran muka waye gari bamu da kuɗi wani ma tun wurin sayan fom inda lalacewa ta kai lalacewa so yake fom din ma an sai mashi fasta sai an buga mashi ai na dauka kamar aure ne yau na waye gari na ce ina so in yi aure sai iyayena suka bani Uh, estimate na cewa ana naira dubu ɗari za ta yi min auren nan sai nawa ya gari ina da naira dubu tamanin ko dubu tamanin da biyar ko malam shehu ya taimake ni ko kada ya taimake ni ai sai in yi adjusted ko wanda ke neman dubu ɗari ya samu naira dubu tamanin ai abin da aka yi ne sai guda biyar sai a sai guda uku wanda aka sayi ne sai uku sai a sai biyu to ma ka je aka ki karba ba ba za a ki karba ba ayin akwai soyayya amma in aka waye gari bari in gama in aka waye gari a ce ana neman naira dubu ɗari kai na zo da naira dubu goma sha biyar ko naira dubu goma kika ba shi ne aure ba <laughs> wajen sama Madina mu ji ci gaban tattaunawar su kamar haka. To bari komo wajen Hajiya Amina. Hajiya Amina da zikin yi wasu bayanai na cewa akwai wanda yi minista daga shekara 1978 ko har ya zuwa yau ana damawa da su. Ta yaya kike ganin matasan da za su iya jan hankalin waɗannan dattawan su saka musu? Gaskiya ya kamata dattawan su yi aiki da hankalin Odatawan ne ma za su yanka. Eh, yes, abin jiya ba yau ba. Sinadarin da ya bambanta da na yanzu. Ya dan zamanin yanzu ka bashi ilimi ya bambanta da mai ilimin da. Babban abin da su mutane eh, manyanmu da suna cin tuwo da miyan jiya nan shine dole ne a ba yaran mu ilimi mai kyau wato qualitative education mm. saboda su iya competing da sauran su iya yin gasa da sauran kasashe ah. abin da muka tun ba tun ba a ba su dama tsayawa takara suna da mukamman ba na siyasa in ba su da ilimin ba su yi takaran ba kar ki samu mamaki wanda ya gama university yau ki ce eh, zo na ne rubuta miki application wato takardar neman aiki a cikin ɗari da kyar ki samu kamar irin abin da rufa ya yi kaduna saboda me sai ka ce yawancin su fa su yi makarantar da ya bambanta da na yanzu sun samu wannan ilimi amma an wasar idan kana so ɗan ka samu ilimin da zai iya tsaya takara ko yi wani abu sai da ka kai shi makarantar masu na kuɗi ba na gwamnati ba domin shi malami mai koyaswa bai san mai yake koyaswa ba na yaro da zai tashi ka ce zai zo ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ina wuya saboda haka ina kira gama iyayenmu da sun yi jiya suna kuma yin yau cewa su yi la'akari kasa duniya ta canja inda rawar kidi ya canja haka rawan zai tafi mu gwada matasan nan mu gani in za su iya mu ba su goyon baya in ba za su iya ba su bar ma mata ma saboda ina ga kaman idan har su matasa ba za su iya ba sai a bar mata mu mu gwada domin mu ne muna manajin tsofaffin muna manajin matasan muna manajin gida kuma mu ne muke mu ne malamin farko na koya ma yaro zo karba tafi je ka dawo kira ne zan yi ma matasa shine su nemi abin yi zaman banza ba na matashi bane su kama sana'a tsobe-tsobe da neman nan shi ne eh, wannan gwangwanin da ana sha zubar guda biyar naira hamsin ga sunan najeriya akwai arziki sai dai mu muke mai lalaci matasa ko a bakin titi ko a dosbin za ka iya zama mai kuɗi to yanzu dai maka gada yanzu hajiya amina wayannan matasa da kike ba su wannan shawara yaushe za su yi wannan ayyuka da kike lissafin nan har su kai ga dogaro da kansu su iya sayan fama-faman nan na cikawa domin shiga takara na farko akwai wani masifan da ta taso sunan shi kwaya na biyu iyaye mata su kula da 'ya'yansu kuma wane ne abokanin 'ya'yansu na biyu sa wani abin da china sun kawo yanzu da ana tabe-tabe wani telefon wani tabe-tabe yana ma koma baya wanda yaron da ya ga dan wanshi baya da shi sai ya nemi hanyar da shi ma zai samu irin shi ya kamata matasa su karan kansu su yi ma kansu fada saboda me idan kai ka zama mai zaman banza ba inda za ka yi maka kai baka da digiri masu digiri na magana za ka faɗa ne nce in baka da shi masu shiga zabe ba don an ce an rage ma takarar zabe a koma irin na shagari gratuity sai tsaya zabe ba kai kana gani a arewa da ana ce a kawo professor kaza kawo mai wanda ya koya kaza kaza wallahi sai ka ina a state dama na arewa baka samu abin da kake so ba saboda me saboda ba samu tabali tubali wato foundation na ilimi ba kuma a siyasan kara yi siyasan ubangida a yi siyasan wane ne ya dace a cikin matasan kuma matasa ko kudin da ce ake ana bayar nan ni har yanzu ne ban ga kudin ba ma ka ɗauki matashi ka bashi dubu goma maimako ka je ka gina mishi ka gina mishi industry gamu da gamu da ma fili fili Allah ya komi Allah ya ce ka nema sama in baka samu ba ne tona ba gashi akwai shi a kasar Najeriya kamar dama Allah yi Najeriya daban da saukar kasar. Bari da wurin ka Aminu ka ji bayanan da Hajiya Amina ta faɗi maimakon a samu dattijo yanzu da zai kawo kuɗi ya baka ya ce tafi ka je ka tsaya takara gare ya gina ka ka zama wani abu ka samu kuɗin kai kanka sai ka je ka taka wannan rawa ya ka yadda da wannan wannan magana ta faɗa ita ma shawara ce mai kyau gaskiya ne saboda yanzu ko da kuka taru har kuka kai miliyan uku me kuke shirin yi ma kanku idan lokacin zaben ya gabato muna shirin insha Allah 2023 za mu injectin matasa a cikin siyasa bacin ma siyasa a cikin gwamnati saboda mu kawo canji gaya mana ya za ku yi wannan ba ku da kuɗi fa kace da farko sai an samu wasu sun taimaka muku wani irin injectin matasa su kawo canji ta yaya za ku yi ai baka ji mai ce ba daga farko ina ke cewa kamar misali sanatocinmu da gwamnoninmu da ministocinmu za ka iya ɗaukan yaro a cikin unguwar ko a unguwa local government ka mm. wanda ka san yaro ne mai kishin a unguwa mai so a fara gwajin kenan yawa yawa a fara sai ka ɗauko mutum ɗaya biyu a biyu uku duka train ɗin su ka sai mai fam ya takara ka gwada shi haka za a samu matasa misali yanzu wannan a ana samun irin matasa goma goma goma nan suna shigowa cikin siyasa ina tunanin lokaci guda duk za mu samu mu ma mu shiga cikin siyasa kuma a dama da mu kuma Allah da mu kafa canji saboda mun gane tsofaffin nan mun gwada su mun gani ba wani abu da yake canja kullun ji a yau ake kullun su muke ba dama amma ba wani canji da yake shi sa muka rinkura insha Allah 2023 mu za mu tashi mu shiga cikin siyasa da yadda Allah kuma da addu'a za mu shiga cikin siyasa kuma Allah da za mu ka canji Imrana tsayawa takarar matasan nan anya kana ganin zai yiwu ku a wannan kasa domin ai ba yadda za a yi a ce ba a samu samu eh, dogaro da dattawan nan wajen ba da shawarwari da kuma nuna muku hanyar da za ku bi na tabbatar da burinku ba. Hajiya Madina ba muna so mu yaki ce su gaba ki ɗaya bane. Yawwa to bari a tsari yadda yake ko majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam INEC ne ai akwai waɗanda suka taso suna matasa in baki manta ba akwai dattijai akwai kuma matasa shi amfanin a haɗu a tafi tare mm-hmm. kullum kamar tarbiyyantarwa ake koyawa ake nunawa ake in matashi ya yi magana wadda ta kauce sai da ya ce mishi a'a ga abin da zaka ce ga abin da zaka yi shi dattijo in yayi wani abu shi da kanshi matashin zai ji daɗi ya ce oh jiwa ne na ku ji daɗin abin da yi to kaga shi ba wanda zaka ce yau yayi kuskure ba ne ko yayi wani shirme ko yayi yarinta haka ciki da zaka ba da shara. su waɗannan ya matasa su ake haka babban matsalar da muka samu mu waɗannan iyayen namu mu sun rungumi iyayen mu sun tafi tare da su sun nuna musu kamar yadda na gaya miki je da aka yi majalisa irin ta sardauna ji mm. irin mutanen da ke ciki jiya da aka yi majalisa ta ta shiya ko buga ji irin mutanen da suke ciki jiya da aka yi majalisa irin ta ta murtala ramat muhammad ta su sha gari kuma duk ba a yi son kai ba ba a yi wariya ba ba a yi wariya ba kuma za ki iske matasan suna yin abin da duk ya kamata a yi na ban sha'awa daga inda aka zo aka fara samun matsala ta matasa ai daga lokacin baban gida ne shi ma ya nuna mana kishi mu matasa ya nuna mana kauna ya nuna mana soyayya ya kwaso mu da yawa ya ba mu mukamai amma da yawa matasan mu a ciki a lokacin sai suka abin da ba shi ba ne tun daga nan sai aka fara kyaman mu aka fara rena mu aka fara nuna mana cewa ba mu iya ba ba mu sani ba kuma ba mu isa ba kila ana ganin akwai sauran lokaci amma da aka kara tahowa sai muka dauka lokacin da mai girma uba ya zo zai runguma matasan nan ai da misali ki dauka in baban gida ta da kusan kashi arba'in to shi da ya zo ko da kashi ashirin ya dauka ko kashi goma sha biyar abin zai tasiri to duka duka yan kin lura a cikin gwamnatin shi waɗanda ya dauka matasa ba sai kashi biyar ba da aka taho bacin ya gama wanda ya zo ya ƙara runguma matasa shine malam umaru in kin fahimta ji irin wanda ta da su irin kamar basayyadi goma in ce kalli irin su nemi kurfi akwai matasa masu jini a jiki waɗanda ya ego zuba a cikin gwamnatin shi waɗanda lokacin da suka yi waccan rayuwa sun yi rayuwa suna ƙanana sai kuma suka zo a lokacin da ya dace da aka dawo sai muka dauka kuma mai girma mista janitor ganin irin shi a matsayin shi na matashi ga irin yadda aka taho da shi tun mataimakin gamna har yi gamna har yi mataimakin shugaban kasa Allah ya azurta shi da shugaban kasa dauka nake karanci in ma bai yi 50-50 tsakanin dattijan nan da matasan nan ba to kamata a ce karanci ya sa kashi 45 na matasa a cikin gwamnatin shi na kuma aka samu akasi da aka samu akasi ya zo ya dauko duka wanda ya sa a ciki ba sai kashi 25 ba aka zo aka tafi a haka da aka tafi a haka sai muka zo inda rigima ta yi kowace tsauri da aka zo wajen babu buhari mai girma janar muhammadu buhari ba ki iya tabbatar da cewa kila shi ya sa kashi goma sha biyar a cikin matasa Asian karshen shirin a wannan lokaci sai a kasance tare da mu a wani makon idan Allah ya kai mu domin ci gaban wannan tattaunawar tamu ta yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Aminu Bahari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. batun so baka maka